من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله Dadin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mu cikin wannan masallaci da ke wannan unguwa babal don shawararren tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau muna yammacin talata wanda ya daidai da sha uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekaru 1439 ci gaba da shauraron tafsiri da muke yi a cikin wannan sura sura tulawa mun kwana ƙarshen aya ta da 167 wanda yau insha Allah za mu tashi a kan farkon ayata 168 insha Allah. Allah ya ce, A'udhu billahi minash shaitanir rajim rahmanir rahim Wa qad fil ardi umama منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنة والسيئات لعلهم يرجون فخلف من بعدهم كلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأكلوه ألم يوقظ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا ta'qilun Allah mai girma da ɗaukaka yana ci gaba da labarta mana wato bayani akan banu Isra'ila. Allah ya ce, Wa ƙada'anahu sai muka rarraba su fil ardi a bayan ƙasa umaman muka maida su jama'a jama'a. minhumus salihun daga cikinsu akwai waɗanda suka zamanto managarta salihan bayi wa minhum daga cikinsu akwai duna zalika waɗanda ba salihan ba ne wa balawnahum kuma muka jarraba su bil hasanati was sayyi'at mun jarrabe su da kyawawan abubuwa was sayyi'ati da kuma abubuwan da ba masu kyau ba wani lokaci sai mu jarrabe su da lafiya wani lokaci mu jarraba su da rashin lafiya wani lokaci mu jarraba su da talauci wani lokaci mu jarraba su da wadata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa banu Isra'ila wannan don su riƙa wa'azantuwa, su riƙa gane komi daga Allah yake domin su dogara da Allah amma hakan shine ya gagare su cin jarrabawa har suka zamanto tarihinsu idan ana karantawa ba ya da daɗi wannan Allah ya yi musu haka ne allahum yarji'una ko sa dawo daga ɗimuwar da suke ciki su zo su bi dokokin Allah su bi annabawan da ake aiko musu sau da kafa Allah subhanahu wa ta'ala yakan kissanta mana labarin al'ummatai ne don ya zan wa'azi gare mu. Duk sanda aka ce ga labarin wane, to ka shaurara ka ji mutumin kirki ne an ba da labarin abun kirkinsa an yabe shi, to ka ɗau darasi a wajen. Kai ma sai ka yi ƙoƙari ka zama haka. Idan kuma mutumin banza ne, ka ji irin ayyukansa to sai ka yi nesa nesa da irin wannan aikin don kada kai ma ka tashi da irin azabar ranar gobe kiyama Allah ya ce فخلف من بعدهم كلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقول ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم أرض مثله يأخذوه ألم يوكز عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون anan Allah yana nuna mana akwai jilun wa'yansu mutane wani zamani da ya zo khalafa min badi ha'ula'i sun zo sun maye a inda wa'yancan da suka zauna sai suka zo suka zauna suka gaji abun da waɗancan suka gadar musu suka zauna a inda wayancan suka zauna suka gaji littafin da aka saukar wa wayancan sai Allah ya ce to bari in ku kuma ya za ku yi kamar yadda yanzu muka zo muka gaji alkur'ani muka gaji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba mu su don ya gaya za mu yi wannan littafi na alkur'ani za mu yi aiki da shi ko ko za mu yi kamar yadda bani isra'ila suka yi wa waɗannan hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu bi umarninsu ko ko za mu yi irin na bani isra'ila sami'na wa asaina shine anan allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari ya ce fakalaba min dihin khalqu an samu wa'yansu jama'a masu mayewa sun zo sun maye a bayan wa'yancan warisul kitaba sun gaji wannan littafi na attaura da suka gaji littafin maimakon su zamanto littafin ya zama toci mai haska musu hanya ya kira su su bi sai suka rika amfani da littafin maimakon littafin ya yi amfani da su ma'ana maimakon littafin shi zai sa su su yi sai ya zama na su suke sa littafin yi yanda suke so haka suke yi wa attaura sai suka mai da attaura neman abinci kawai ya aku zuna arba hazal adana sai suka rinka karɓar abin duniya shine arba hazal adana adana duniya ce ita ce makaskanciya sai suka fifita son su ci abun duniya da littafin maimakon su nemi lahira da shi Allah ya taimake mu mu ba a haka Qur'ani eh? wannan fa cewa akai fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna arda hadha adana su da suka gaji littafin sai suka rinka neman duniya da shi suka rika damfara da littafin suka rika tsibbu da shi malaman yahudu suka rinka amfani da littafin suna mallake jahilansu kawai waya ƙuduna suna cewa sai ufaru lana <coughs> eh, za a gafarta musu su suke gani wa in ya'tihim ardun bayan wannan ma idan wani abun duniya suka ga ya tinkaro hallauhe su take gaskiya sai su yi amfani da littafin misluhu irin na wancan karo na baya ya kuzu sai su karbe shi shi ka san idan mutum ya fara damfara zai ga kaman zai daina hmm. eh, in ya zo da daddare shuru sai ce to Allah na gafarta mana dai Allah ka yabe mana gobe kuma idan ya ga wata koba sai ya sake jawo sai ya sake koma ya kuluna sayughfaru eh, lana za a gafarta mana wai yatihim ardun mithluhu kuma idan suka ga wani abun duniya ya sake kullowa ya kuzu shi ma sai su karbe ba za su ce a yanzu mun tuba ba babu ranar tuba ba kenan idan mutum har yana samu irin wayannan su ne malaman duniya kawai yadda ka ga malami mai karantar da addini yake da ɗalibai to haka irin wayannan malamai na tsibbu su ma suna da ɗalibai sosai kuwa suna da ɗalibai su ma sai kana bin shi kana mara ladabi tukunna ka haƙura yana ɗan baka aiki kana yi ana san maka kaɗan kaɗan har kai ma ka samu a sanar da kai wasu abubuwa. Eh. Za a ga in ya shi zai karɓo tamkar gida ne, shi shi za a zo a ba shi kuma sai ya kira ku shi ba zai ma aikin ba, sai rarraba muku. In kuka yi kuka yi in abun an samu kaman dubu ɗari sai a rarraba muku dubu biyar biyar ku biyar dubu nawa to ba ku samu ba kuma ba ku san mahaɗin ba ku dai an ce ku yi kaza da kaza ku kawo a haɗa kuma ba ku san na meye ba ba ku san akan me za a yi ba to da haka idan dai kuka daure da haka da haka wata ran sai a zo a sai a sama muku sirrin kuma eh, in sirrin fatiha ne sai a warware maka kai ka samu wannan sirrin fatiha ne eh? Eh, in sirrin falaki ne sai a warware ma in sirrin kulhuwa ce sai a warware ma har a je kan babban sirrin ka ne oh. akwai sirrin da Eh, akwai na mugunta akwai na alkhairi irin su alam na sharha kuma irin na budi shi ma a baka sirrinta irin su inna anzalnahu eh. to duka kowace tana da sirrin tafa eh in gefen mugunta ne akwai wanda za a yi kuma akwai irin sirrin haɗe haden da za a yi ba wata kan kawai ba akwai sirrinta eh, eh karka je wai ka iya tabbata da ka haddace a eh. tana da sirri ina zuwa buga to bugawan haka kawai ake akwai sirrin ta eh to su arda hadal adana abun wannan duniyar kawai suke nema su ga sun samu duniya wannan makaskanciya maimakon littafin Allah an yi shi domin wa'azi domin karantaswa domin wa'azantarwa faɗakarwa tunatarwa sai aka maida shi littafin neman kudi littafin neman abun duniya sai ana amfani da shi ana damfara Allah ya kare mu wannan fa yahudu ne suke yi ba musulmai ba har yanzu akwai yahudawa to Allah ya kare mu alam yukhaz alaihim mithaqul kitabi shin ba a riki alkawarin littafin gare su ba Allah ya ƙulo alallahi illal haq ba haka Allah ya ce da su ba kada su kuskura su faɗi wata magana a cikin wannan littafin sai gaskiya to ya sa ya biya suke boye gaskiyar kuma suna faɗin ƙarya ya ba sa aiki da littafin akan gaskiya sai suka juya suna amfani da littafin akan ƙarya sun manta wancan alƙawarin da aka yi da su Allah ya ƙulu kada su kuskura su ce komi alallahi game da Allah illal haqqa sai dai gaskiya kawai yanzu gaskiya ne Allah ya karanta yasin da ribas eh ar suke sa mata eh aya karshe ita ake farawa da ita har a zo a na abun kuma kowane mubini yana da sirri ba a tafsiri suka gani ba ba a hadisi ba wannan duka sirri ne irin na malaman tsibbu ne suke kirkiro sirrace-sirracen kada ka kuskura ka faɗi abu game da littafin Allah ka ce na Allah ne sai in gaskiya ne duk wanda kaga an yi mata wannan tarnakin ko fa ba na Allah ne wannan na shaitanu ne kawai ka karanta su ayar qur'ani yanda ka sauka sai ka roki Allah ba sai ka yi wa Allah gyara ba sannan ka samu biyan bukata yau tamkar ka ce ai in dai ba ka ƙara da kaza ba to ai ba za ta ci ba na Allah kadai bai da ƙarfi bari a ƙaro da kulle ko hmm. to karanta yayar Allah yanda aka saukar da ita ka roƙi Allah sai ya biya ma bukata kada ka ƙara masa komi kar kuma ka yanke masa wani wuri kar kuma ka yi masa tsayuwar giginya da ayoyinsa yauwa kamar da ayar sama ƙasa wannan baki faɗin ƙarya ne a dangana wa Allah don Allah bai faɗi a yi haka ba Allah ta ƙulu alallahi al haqqa wa darasu ma fihi kuma cewa aka yi ku rinka karanta abin da yake ciki na dokoki da shari'o'i ku rinka karantawa wa darasu ma fihi ku karanta sannan ku karanta wakannan ku nemi gidan lahira da shi wadarul akiratu domin gidan lahira khairun shi ya fi arba hadal adana shi ya fi abun wannan duniyar abun lahira ya fi abun duniya lahira ita tafi lillazina yattaquna ga waɗanda suke kiyaye dokokin Allah masu tsoron Allah afala taqiluna shin ku ba za ku yi hankali ba ku gane haka ji abin da ayar aka rufe ta da shi kenan fa idan har mutum bai gane lahira ta fi duniya ba bai da hankali sai dai wayo ta zan ba wanda ya fi dan damfara wayo Ba bai da hankali tunda bai gane lahira ta fi duniya ba ya zaɓi duniya ya wulaƙantar da lahirarsa ko duniya ƙarewa za ta yi ko ka same ta fili baga ko ka barta lahira ba lahira ba za ta ƙare ba in ma daɗi ne ba zai ƙare ba in ma bala'in ne ba zai ƙare ba to ashe ka nemi lahira ya fi da wannan littafi na Allah kar ka tsaya ka takaita littafin Allah da duniya ka kwadaitu da duniya kawai kana ci da littafin Allah a duniya lahira kuma baka da rabu irin su ne wa malahum fil akhirati min khalaqi ba su da wani rabo a lahira kenan Allah ya kare mu don haka Allah sai ya rufe ayar da cewa afala iluna. ashe ba za ku yi hankali ba ashe ba ku da hankali Allah ya kare mu ya samu cikin masu hankali والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المسلحين kaga wayanda suke rike da littafin Allah su ne za ga suna sai da sallah amma wanda ba littafin Allah nan ba baya kamar suke da shi ba wai rike shi ka ɗauko ka rike ko ka rataya ko ka aje ka jajjara shi ka rike kana karantawa shi ne riko ba mm. riko da littafin Allah shi ne riko da dokokin littafin Allah kula da umarnin da ke ciki da hanin da ke ciki da wazuzzukan da ke ciki da ainihin gargadi da hani da albishin, da togaciyar da ake yi a ciki dukka kula sannan kuma ka ɗauke shi shine makunnar da za ta rika nuna maka hanya to wannan ka zama mai tamassuki kenan at-tamassuku bi kitabillah at-tamassuku bi sunnati rasulillah wannan shine abun nufi riko da littafin Allah riko da sunnar manzon Allah aiki da su Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke aiki da littafi wa aqamus salata suka tsaida sallah to wayannan sune za su samu ladan su cikakke da kuma rahama da Allah ya lullube su da ita da kuma baiwar da ya ƙara musu da kuma darajoji da ya dada musu na gidaddajin aljanna don me inna Allah ya ce mu la nudhi'u ba ma tozartar da ajaral muslihina ladan masu gyara kamar yadda ba a tozartar da zunubin masu barna to haka kuma ladan masu gyara ma haka kamar ya amal misqala zarratin khairan yarahu ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره duk mutumin da ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na alkhairi zai gan shi ba za a tozartar masa ba haka kuma wanda ya aikata sharri gwargwadon zarra shi ma zai gan shi ba zai lalace ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sifanta mana masu riko da littafin Allah su ne suke tsaye da sallah da yawa da an yi wani lokaci da muna rike da littafin Allah gashi a hannunmu kullum hatta alhamis da juma'a ma ba ma rabuwa da shi za a ga muna ta takara amma ba mu iya sallah ba har da yar mubi muke eh ko eh shine matsalar wai sai an gama yayin yawon gardanta tukunna in ya so a nemi ilimin daga baya amma nan ai za shakatawa ake kai dai ka samu ƙur'ani. kawai a lokacin damuwar ka dai a ce ka haddace a ce ba ka yanka ko ina duk inda aka zo allonka ba ka faduwa kuma in ana karatu ba ka faduwa komi ga rubutu ka iya ka to kai ka bukatar ka kenan ba mu tuna cewa lalle ashe babban abu muka rike ya kamata a ce sifofinmu su bambanta da wayanda ba sa karatu wani sai ya gama haddace ƙura'anin saboda yaro ne shi sai ka gan shi ya jawo bel ya dame ya yi zanzaro ya sa fesin kawai rika ce kamar ganin sa dan iska hafizi ne eh, duk iskancin nan da yake yi hafizi ne to ina kuma al'aqi wannan abu bai yi ba ai eh hafizi kuma zane shi cikin yan iska eh? kaga wannan yanzu ya masu tamassuki bi kitabillahi bai riko da shi ba ya rike shi ne kawai a hannu yana karatu sallah in yana yi in ka tambaye shi bai iya ta ba shi dai kawai yana sallah yanzu yanzu za a soma yanzu har an gama ku duba da yanda muke yi don irin asham din nan minti biyar sai a gama asham minti biyar an kaya asham ku kai wasa to wallazina yumassikuna bikitabillahi wadanda suke rike da littafin Allah wa aqamu salata suke tsaye da sallah to wadannan fa sune suke samun babban rabu su suke samun cikakken rabonsu na gidan aljanna inna la nudhi'u ajra al muslimina dan mu ba ma toza ladan masu gyara bayan da za a yi kai gyara baka san gyaran ba yanzu mutum ya zo a bashi mota a ce ya gyara bai san yadda zai gyara ta ba eh don ka iya tuka mota ka iya gyara ta mm-hmm. dole sai in ka nemi yadda ake gyaran sannan ka gyara in kuma ka iya ba tukin kawai ka iya dole ka kaiwa masu gyara su gyara ma ko ba ka ba to qur'ani don ka iya karanta shi kawai ba ka san shari'arsa ba shikenan sai ka ce kawai shi kake bi Ba ka sani ba kila ko ka saba masa ma kuma babu mutumin da zai yi ilimi duniya ta karu da shi kamar hafizi hafizin ƙura'ani ba don shi ya gama samun ƙa'idodin ilimin gaba ɗaya ɗinke su ya aji. Duniyar Musulunci tana son irin wa'yannan malaman da suka haddace Ƙura'ani, a ce ga hadisai, ga aya duk inda aka bullo za ta fito ne kawai ba wani taraddadi. Hadisai kuma ga sunan za su rika fitowa ne kamar an danna irin igon nan, cau, cau, cau, cau, cau. kafirai ba sa son haka su ji kawai kana kawo hujjoji sannan kuma duniya na son irinsu saboda me saboda zai kafa maka hujja da inda hankalinka zai kama take in ya ga kana ɗan taraddadi ma sai jawo ma aya kawai ba za ta yi wahala fitowa ba yanzu nan sai ka ga ya shiryar da kai cikin munci goma sai ka gamsu to amma idan ba da ilimi kuma sai ya zama wanda yake faɗa da addini matsalar don wani zai ji ya ce kaza ba kyau shi kuma yana yi sai ce malaman zamani ne to kaga karshe zai zo ya rika faɗa da qur'anin kuma shi mai qur'ani don haka wanda Allah ya bashi qur'ani to ya tsaya yayi ilimi ya san qur'ani kar mutum yana ɗauke da ɗumbin alkhairi bai sani ba akwatin diamond akwati na gol akwatin nerori akwatin daloli a kanka baka sani ba sai mota ta kawo kaya ka kai ka cewa ne aje mun bari in je in nemo kuɗi eh ka je ka aje wannan ɗin ka je ka yi dako a baka naira hamsin kuma wannan daloli ne a cikin akwatin da kake dauke da shi baka sani an asara ai mutumin da Allah ya bashi Qur'ani ya gama bashi komi a duniya babu ma zababbe ba tamkar wanda aka ba Qur'ani matukar da ya fahimci bai wanda ya samu don da shi ne aka zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ma sai aka baka shi ƙaramin abu aka baka to ya za ka wulaƙanta matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata in ka zama hafizi to ka sani fa yanzu mataki kana tsaye ne a matsayi da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya haddace Qur'ani dama shi da haddasa ake bashi shi to kai ma Allah ya baka ka haddace to karka wulakanta kanka karka zama boka bayan ka haddace Qur'ani ka zama boka kana bada magungunan kariya za ka je lahira ƙura'ani ya sa ka a gaba sai ya kai ka jahannama domin ƙura'ani zai zo ranar tashin alkiyama <coughs> suratul Bakara da ali imran suna tafe fatiha na tuƙa su za su jo gaban Allah su ce wannan yana rike da ni yana aiki da ni yana karanta ni yana kiyamun laili da ni Allah kar a bashi wahala wajen misali ina neman cetonsa wannan ba na so ya sha wuya a bani kaya na abokina ne sai a tafi da ku aljanna kawai wannan kuma wanda ya sa shi a gaba maimakon ya yadda ƙura'ani shi zai tura ka ya ce ina sai ka tafi ikwana ka yi shiga nan fito daga nan binan sai ka ƙi sai ka ce ƙura'anin shi za ka ja yadda ka ga dama haka za ka yi da ayar ƙura'ani kai za ka murtata ka yi mata yanda ka ga dama ba wai ita za ta yi ma yanda take so ba kai za ka yi wa ayar yanda yanda kake so to kuma ƙur'ani zai je ce Allah wannan har ma ba ta lokaci a bani ya sa ni a ya sa ni a baya bai sa ni a gaba ba don haka tunda a baya ya sa ni ni ko sai na kora shi jahannam haka qur'ani zai sa makarancinsa da ya kangare masa haka zai kora shi sai ya kai shi jahannama tukunna ya dawo wace riba aka samu matsayi irin wannan ka same shi ka koma kana tsibbu abun kunya ne wannan abun kunya ne aikin boka yana jahilai wannan ka zo ka riba ka yi wa mutum ƙarya wai don ka samu mun zauna da wani gardi in ka ji yanda yake ya iya ƙaryar wallahi ya iya abu duk yanda ka zo da wani salonka in ka zo ya san irin ƙaryar da zai ma kuma sai ya ci daga zaman suke ganewa in mutumin ya ganka gari gari daga gari gari maraya maraya ya san irin yadda zai fito ma in ya ganka dan haka haka dan duniya ne kai ya san yadda zai ma eh, in ya ga alamar ka kai hukuma hukuma ne ya san yadda zai yi in ka zo masa kai dan siyasa siyasa ne ko yarima yariman fada fada ya san yadda zai kamo ka balle ya samu mace ta zo tun tana abun nan za ga tana haka tana haka tana haka ta gama gamsuwa yanzu ka kaga ana kunce mayani kawai kafin ka ce me yace kuna tan kuna ba ma da littattafai ka gani eh yana nuna mana ana ma da littattafai aka rokan lahu sai ake ga haka mu dai to oh. kun gani yanzu yanzu nan ka gani ai ya warke haba na gama wanke wayannan kan tuni haka yake cewa wayannan ma bazun sa soso da sabulu wai sun sha soso da sabulu ya warke su eh bai da ko ni fa ka same shi wai shi zai ma hanyar kudi tuwo sai an fitar a bashi wai kuma yanzu zai ma hanyar kudi Allah ya to afala ta giluna ba ku da hankali wallazina waɗanda duk yi masikuna suke rike da bi kitabin lahi littafin Allah wa ƙamun salata suke zai da sallah to wayanna su ne za a cika musu ladansu inna la nudhi'u ajral muslihina don ba ma tozarta ladan masu kyautatawa masu inganta aiki Allah ya taimake mu na'am وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واجع بهم أنه واجع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allah subhanahu wa ta'ala dai yana ci gaba da tuna mana bani Isra'ila. Wannan labari da muka gama karantawa mafa, malaman banu Isra'ila ne, malaman Yahudu ne suke wannan damfarar. Su ne fa suke yi wa littafin attaura haka. Shi ne kaga abun har ya gangaro ya iso mu. Dama annabi sallallahu Alaihi wasallam yace la tattabi anna na sunana man kana kablaku, hazwal uzzati bil uzza, walau dakalu juhura dabbi sai kun bi sawun wa'annan yahudawan da suka riga ku yanda ka san ki wato abin nan menene ake cewa jelar kibiya da kibiya kunnen kibiya da kunnen kibiya idan aka harba kibiya ɗaya kunnen sai ce shi nan yayi ɗayan kuma ya ce nan yayi kibiyar ta yi nan inda duk kibiyar ta yi haka kunnuwan kibiyan za su bi ta ko da ta shiga ramin damu to kunnuwan ma suna biye to kuma haka za ku bi irin waɗannan ayyuka na yahudawa kuna bi duk abun da suka yi sai kun yi ma'ana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a hadisin duk abun da aka samu wasu sun yi cikin yahudawa sai an samu wasu a cikin wannan al'ummar sun yi sai an samu wasu sun yi kai ya ce ko da an samu a tarihi wani ya kwanta da uwarsa sai an samu a wannan um-, al'umman ba menene to ba a yi eh? karewa dai aka faro daga sama daga littafin Allah suka fara yin yadda suka ga dama da littafin attawa to menene mu ba a yi da littafin alkur'ani eh? wani irin tsafi ne ba a yi da ƙura'ani ƙura'ani wai a yi tsafi da shi a ɗauki jini a sa alƙalami a rubuta ayar ƙura'ani da shi? Jini? Eh? Akwai wanda fa zai ce wa mace ta kawo masa jinin al'adanta, da shi za a yi rubutu. Eh, da ƙura'ani ba. Eh? abinda duk aka ce maka yahudu sun yi wa littafin attaura don neman duniya to akwai waɗanda suke yi wa littafin alkur'ani don son abun duniya don son abun duniya akwai wanda fa aka ce alƙalamin ma ƙashin mutum ne alƙalamin da ake rubutun da shi ƙashin mutum ne eh, eh da ƙashin mutum wai za a yi alƙalamin ma kuma a yi rubutun da tawadan jini idan aka gama sai a wanke a cikin kokon kai to wannan tsafin mai kake tsammani in an gama shi barnar da tsafin zai yi wace irin barna wannan tsafin zai haddasa kuma ka san matsalar irin wayannan din duk wani wanda ka ji ya rika a fashi ya addabi yanki su suke masa eh ba fa mugu kamar malamin tsibbu wallahi shi yake kawo duk wani bala'i barayin nan da kake gani duk da su suke tinkawo su suke musu wannan ainihin ayyukan kuma shi tsafi da kake ganinsa in ka sa kanka shi za ka yi kuma shi zai yiwu shi akwai shi shari'a ta ce akwai tsafi amma fa haramun ne ba kyau to ina tabbatar maka yanzu tsafe-tsafen da ake yi da alkur'ani karka bincika karka tona wallahi da da kake ji ana ta malam wane bai tabuwa ba karama ba ce tsafi ne kawai tsafi ne ba ka isa ka zo gabansa yana sanye da hula kana sanye da hula wane ne kai hmm? wani ku zo gabansa kowa da hula a kan shi eh. muna zaune haka kuna sanye da huluna kowa sai dai aje ta saka shi ne ake ce ai shi wannan fa baya shirewa kowa hula to in kari kake nan kaiwa kaiwa baka cirewa kowa hula eh. amma in ka san baka riga ba dole ka cire taka shine kawai da hula kuma in ka kuskura ka bar hulan nan har ya ga kowa ya cire kai baka cire ba to akwai abin da za ka gani kuwa wa iza ta gana jabala faukahu bani isra'ila abin da ya kai inda ya kai har dutse aka bako aka taho da shi kamar girgije akan su ka annahu zulla kai ka ce girgije ne wa zannu annahu waqi'un bihim suka yi tabbatar da cewa lallai wannan dutsen faɗo musu zai yi duk gaba ɗaya suka taru suka tsorata Allah ya ce ku zuma ataina kun bi kowa kuna wulakanta littafin Allah a taura an saukar muku shi dokokinsa kun kangare ba ku aiki da shi to daga yau ku rike shi da kyau ku yi aiki da shi wazkuru ma bi ku rinka yin tadabburi kuna tuntuntuni kuna karanta abin da yake ciki la'allakum tattabuna ko ka ko ka samu kariya daga azabar Allah abinda aka gaya musu kenan kuzu ma atainakum bi quwwati wa dhkuru ma fihi la'allakum tattabuna a lokacin da aka yi musu haka aka ce ku ji da kyau suka ce mun ji mun ji mun yadda mun yadda sai da aka dauke dutsen suka duba suka ga babu ka ce to ba dai ba dai baki bane ai ba yanka wuya to ne ai ko ba to kawai muka ce ba suka ce samina amma wa asaina mun ji maganar amma mun saba ba za mu yi ba yahudu kenan ko mu yanzu haka ne yanzu idan da za a yi wata annoba nan kowa za ga ya koma ga Allah eh, wallahi za a ga akwai lokacin da ba saba da bala'i ba ka san mu da ba mu san bala'i ba zaman lafiya kawai muka sani kwalara ita ce bala'in mu kawai muka sani baka san gawa ba baka san mutuwa ba baka san bom ba baka san bindiga ba baka in ga bindiga dai a daka za a kashe zomo da kawai shi muka sani ba mu san bala'i ba babban bala'in mu kwalara ko an taba yin wata kwalara in gaya maka gayo suka rika cayan carbi gaye he ka ganje kawai ya zo gaban mai carbi nawa ya ce kai bari kawai wallahi hulawa ake yi eh eh wai gara mu samu dai kar mu hula da rashin imani eh carbi he ga mutum ya sai carbi maza maza to yanzu an kai abokinsa tare da shi aka kai gawa an dawo aka ce shi ma ya mutu za a kai shi sai mutum fa sai ku kai gawar wani ka dawo a ɗauke ka kai ma a kai ka kuma cikin waanda suka kai ka su ma in an dawo a sake ɗaukar su a kai mutuwa kawai lokaci guda lokaci kankane sai ga mutane malam masallaci ba ba saka zinki an kira sallah ga eh masallaci zani yawa ne na ce sallah eh zai je sallah da abun ya wuce shiu shikenan sai aka koma biya. an yi lokaci a nan da aka rinka tashin hankalin nan shuru kowa ya shiga taitayinsa ba inda za ka ji ihu ana kallon kwallo cikin dare ba inda za ji wani coci ana kwaramniya ba inda za ka je ka tarda temple ana shaye-shaye duk an baji curu. shekarar turawa ne ma ta cika amma ba za ka ji komi ba tit wannan knockout knockout din duk ba a yi ba wannan shekarar kowa ya shiga taitayinsa amma da abin ya wuce samina wa asaina sai aka koma tsiya kuma a wannan lokacin sarakuna neman malamai a yi addu'a e kowa a yi addu'a a yi ta addu'a jama'a wai mu ba za a yi addu'a ba sai bala'i lokacin da ake zaune lafiya ba ruwanmu da Allah sai bala'i ya zo Allah kam a kula da shi lokacin da kake cikin walwala in ka shiga matsala sai kula da ka hmm. ta'arraf ila Allah fi arifu ka fi shidda hmm. ka san da mahaliccin ka san da kake zaune lafiya in ka shiga tsanani shi kuma zai taimake ka amma saba masa za ka yi sanda ka zauna lafiya in ka shiga matsala kuma ka ce Allah make ni eh lafiyar ka kalau kana da kuɗi kana da komi in na zo kusa da kai kai ta mangara ta kana duka ranar yi na same ka ka faɗi kana ta ja kana ƙoƙari ya zan yi kana ta zo ka taimake ni zo ka taimake ni to shi Allah haka ba hakan yake ba eh shi sai taimake ka shi taimakawa yake yi in ka samu lafiya saba masa za ka yi in ka ga bala'i kuma sai ka ruga ka nemi taimakonsa kuma ya taimake ka kasan Allah ya bambanta da mu laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da ya kama da sifar Allah wajen mu'amala da komi ba abin da za a hada shi da Allah Allah ya bambanta sai Allah ya ce wa idza qada rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أنا Allah yana tunawa ‘ya'yan annabi Adam gaba ɗaya mutane, kowa kaga ya zo duniya ya zo da alkawarin zai bauta wa Allah, kuma ya zo da yarda da shaida da tabbatar da cewa Allah ne mahaliccinsa shi ne kuma zai shi zai bautawa kowa ya ɗauko wannan alkawari Allah ya ce wa iz akaza rabbuka min bani adama ka ambata wa mutane yayin da ubangiji ya riki alkawari daga bani adam ya'yan adamu min zuhurihim daga ya zurriyatahum aka yi alkawari ko kuma zurriyarsu su din suka yi alkawari zurriyatahum yayi alkawari da zurriyar su ya su ni zurriyar wani ne ni ma kuma ina da zurriya zurriya ta suna da zurriya ko to haka Allah ya rika ɗiban zurriyar wani da na wani zurriyar wani da na wani zurriyar wani da na wani tsakon wani da na wani duka ya ɗebe su ya fito da su yuku-yuku ga su zube ya ce alastu bi rabbiku shin ba ni ne ubangijinku ba Kalu bala suka ce a kai ne su da kansu suka ce kai ne kowa ya amsa wannan amsar yace ba ni ne ubangijinku ba suka ce bala a'a kai ne kaga ba ma cewa eh, ni ne ubangijinku ku ce eh a'a sai da yace ba ni ne ubangijinku ba ce a'a kai ne ka san irin wannan amsar ta fi wuya ko domin ba ni ne kaza ba kana iya cewa eh kaga ya zama ba shi din ba ke don da yace alastu bi rabbikum da qalu na'am fa da sun ce na'am sun nuna eh ba shi bane amma suka ce bala a a kai ne to shine ana Allah yace iza aqaza rabbuka min bani adama min zurriyatihim min zurri mene min zuhurihim zurriyatahu ka tuna wa mutane sanda Allah ya riki alƙawari daga tsatson kowane ɗaya daga cikin mutane ya ɗau alkawari daga zurriyatahum zurriyarsu wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar musu da kansu da kansu a bisa kawunansu su yi wa kansu shaida da kansu ya tambaye su don su tabbata wa kansu shaida da kansu ba wani ne ya shaida musu ba ya ce alastu bi rabbikum shin banzanni ne ubangijinku ba ƙalu sai suka ce bala a'a kai ne shahidina mun shaida mun shaida kai ne ubangijinmu ba mu da wani abun bauta sai kai an ta ƙulu yau malkiyamati ya ce mun tabbatar da wannan ne shahidina mun kafa wannan shaidan ne an ƙuru yau malkiyamati don kada ku faɗa idan alkiyama ta tsaya ku ce inna kunna an haza rafilina mu ba mu san da wannan ba ka gani za ka iya cewa to ai Allah ba ka gaya mana ba ai mu ba mu san kai ne abun bauta ba mu mun je haka kawai ba mu san komi ba to an kafa shaida kowa kuma ya shaida da bakinsa ya ce kai ne abun bautar mu to kar a zo lahira kuma ka zo ka ce ba ka sani ba shi yasa Allah ya kafa shaida kowa kuma shine shaidar kansa da kansa kuma shi ya faɗi shaidar baka da hanyar da za ka yi musu ko iyana aka zaya to idan kuma aka wuce nan fa an aiko manzanni Allah ya ce duk da wannan shaidar wa ma kunna mu'azzibina hatta na nab'atha rasula ba mu zan masu azabtar da mutane ba sai mun aika musu manzo manzo ya yi gargadi ya yi gargadi kuma baka isa ka musu ba domin aka ce muka alam ya tikum nazirun mai gargadi bai zo muku ba ne su ma mai suke cewa ƙalu sai su ce bala a'a ya zo mana kaga nan ma irin waccan tambayan ne alam ya atikum nazirun shin mai gargadi bai zo muku ba kaga ba za su ce eh ba in suka ce eh kenan bai zo ba to ya zo kuma rannan ba a gariya sai su ce bala a a ya zo ƙalu bala ya riga ya zo sai dai to ya aka yi da ya zo kuma gashi kuka zama cikin yan wuta ya kamata a ce manzo ya zo daga Allah ya karanta muku maganar Allah dokokin Allah kuma a ce kun zama yan wuta eh fakadzabna Karya tashi muka yi wa kulna muka ce ma nazzalallahu min shay'in ba abinda Allah ya saukar wayo kawai yake so ya mana haka muka bani to Allah ya sauka to wannan ita ce shaida Allah ya kafa wannan shaida ne don kada mutane ranar tashin alkiyama inna kunna an haza gafilina su ce mu mun gafala ba mu san da wannan ba to Allah ya kashe bakin tsanya anan ba kada abun faɗi in an tashi alkiyama in ma ka haƙura ka sha azaba in ka saba wa Allah ko ma kar ka haƙura za ka sha azaba Allah ya kayi wa kazalika abin nan kai a menene Au ta gulu in na ma ba, una min ƙwabulu wa kunna ba min ba'dihim أفتهلكنا بما فعل المبدلون ko kuma karka je wa Allah fa kace a babana na tarar yana yi shi haka na tarda ana yi nima nayi abokanai na haka suke shi yasa nayi to wannan fa ka je kace zaka gaya wa Allah haka Allah ya riga ya tsaida ka gabansa tun tun kana alimuz zar nyubu aka ce akwai abun bauta an ba ni ba ka ce a'a babu sai kai kuma kai za ka zama mu bautawa kuma aka zo da manzanni suka yi gargadi suka yi wa'azi suka isar da littafin Allah duniya kuma kaji to an yi maka haka ne don kar ka zo ranar gobe kiyama ka ce kai baka san da wannan ba au ko kuma ta gulu ku rinka cewa inna inna ma asharaka aba'una mu ai bai kamata Allah ka kama mu da laifin shirka ba ai ubanninmu ne suka yi shirka mu har muka koya don haka su ne suka yi laifi mu ba mu da laifi Allah don kar ka faɗi haka don shi an ɗebi zurriyarsa shi ma zurriyar wani ne an ɗebe shi kai ma zurriyarsa ne an ɗebe ka kowa an kafa masa shaida da kansa to ya za ka kawo kuma hujja da babanka eh? don haka babanka kana iya kafa hujja da shi in ya kira ka zuwa ga addinin Allah amma in ya kira ka zuwa ga al'ada ko wata bidiya ko shirka ko kafurci abun bi ne ba abun bi ba ne a nan ba za ka bi shi ba wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma ba za ka yi musu da'a ba nan in ji Allah to don haka kar ku zo ranar gobe kiyama ku ce inna ma asharaka aba'una mu kawai babanninmu ne suka zama mushrikai ba mu ba a min qablu tun kafin mu zo suka zama mushirikai muka same su mushirikai to ya ba za mu bi su ba wa kunna zurriyatan sai muka zama zurriyarsu min ba'dihim bayansu to yanzu kuma don mun zama mabiya mu fa ba mu muka kirkiro ba Allah sai ka hallaka mu mu ma afatu likuna yanzu hallaka mu ka yi bima fa'alal mubtiluna da irin abunda mabarnata suka yi to ai wannan fargar a duniya ya kamata ka gane ta ko tunda har ka gane su al mubtiluna ne to a duniya ne ya kamata da karka bi su akan wannan barnar babanka don yana barna kawai yake ce zaka bi baba yayanka in yana barna yake ce zaka bi yaya kakanka don yayi barna yake ce zaka bi kaka malaminka in yayi barna sai ka ce zaka bi mala shugabanka don yayi barna sai ka ce zaka bi shugaba ai huwa sayyidi eh yayi to in ko ka bi to ranar lahira in an zo ko inda yaje zaka je ba dama ka ce a'a kai mabiyi ne ba ruwana ni bi nayi to ai tunda bi kai yanzu ma yake bi yanzu ma bin shi kafan ko ba aljanna za shi ba kuma inda ya can kai Allah ya kare mu na wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kadhalika kamar haka ne nufassilu al-ayati muke rarraba ayoyi la'allahum don jama'a na su dawo shi yasa ake karanta irin wayannan ayoyi don ka dawo daga irin ra'ayin da kake da shi na rikon kankamo don ka ji da kyau kar ka tsaya ma ka ce zaka kafa hujja wai mu abin da muka kar iyaye mu suna yi shi za mu yi yawwa mu ba za mu bar al'adar iyaye da kakanni ba to kasancewa muguwar ɗabi'a ce wannan wannan kalmar kafiran farko da ita suka rika kafawa annabawa hujja to ana karantar da wannan ne wa kazalika kamar haka ne nufassirul ayati muke rarraba ayoyin nan dalla dalla wala allahum yarjihuna don mutane su dawo daga irin wancan rakiyar su dawo su bi Allah su bi ma'aikin Allah da Allah ya aiko musu su bi addinin Allah da Allah ya tsara musu su bi tafarkin da aka tsara musu tun fil azal wanda shine siratal mustaqima don me don ita ce za ka bi ta tiryan tiryan ba za ka zame ba inda ita ka bi sai ka dangana da aljanna Allah ka ɗora mu aka hanyar aljanna na'am ce ya cika to subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.

yana ciwo jikinsa yana kowace wasu kamar irin da yau ba sai kuma damuwa shin da sha hmm. kullum zai dau azumin ya sha magani e sai in ya ji zai mutu kamar ya zai galabata sai ya aji. yauwa ai ba zai kaddara wa kansa haka kawai shi ba zai iya ba ya gwada tukunna in ya ji ba zai yi ba sai ya aji. in kuma zai yiwu sai ya isar da wannan azumin sai ya kai shi iya inda ya kasa din sai ya biya su daga baya ya ma fa kar ai walsa shagaba yauwa akwai yan walsa shagaba yauwa eh ta ganganci sai mutum ya yi langabe maka wallahi walsa malam bana ma azumi tara na sha wallahi kai ai walsan nan ta sha mun kai wallahi bana fa malam ko azumi ban yi ba fa eh lalle eh to irin wannan gangance ba ba a son yin shi ka jarraba sai in an tabbatar haka din kafin nan sai ka ci abinci sai ka sha magani kuma ulcer nan magungunanta yana da kyau ka kiyaye abubuwan da ba a so kar ka sha tsami da magariba kar ka sha tsami da asuba kuma ka sha magungunanta da asuba magariba in ta yi ka ci abun nan ka sha magani insha Allah za ka yi za ka ga ka kai azumin ka lafiya to amma ka ya mutsa nono ka ya mutsa lemu ka sha duk abun da ta so sannan kuma ka shan magani ya kamata mai olsan nan da in yayi magariba ya sha maganin nan da daddare ya farka cikin dare ya sha da asuba ya sha insha allahu wannan wunin zai kai shi tsaf? an gane wannan yauwa kuma ka kiyaye banda abu mai yaji banda abu mai tsami don duk wannan mu ciwon mu ne mun sani yanzu haka ina zaune lami lafiya in zan jera kwana uku ina cin goro ko to he na ce har don baya na daga zuciya ta har don baya wallahi yanda ka san bida eh kuma daga na daina ba na kiya ina kiya irin wayan abubuwan tsani yaji daci hatta kwayoyi masu kafen mai karfin nan in mutum yana garajen shan su irin sodirin din ina tabbatar maka shi ma olsan ka zaka ji ta addare ka yawwa sannan ka zo kai ta cin abinci sai ka ji ya iso kirji to ma olsa ba ta son haka eh. ka ci ka tanke har kirji kayan koshi ya yi yawa ka koshi da irin koshin da ake so kawai ka bari in ya so in an jima ka kara in ka koshi koshi to ka bari in dai za ka yi cin hadama to walsa ba za ta warke ba a son yunwa ba a son koshi yayi yawa a ya wuce a yi ƙarar shi daɗin karatu ba gyara dama shi ne karatu in kana karatu duk inda da kake batawa ka tafi kana gyara shi ne dama dama makaranta ba don gyara ake shiga makaranta ba to abinda da kake yi kana karatu ya ka gane ashe nan barna nake sai ka gyara gobe ba za ka yi irin shi ba ashe nan ma barna nake ka karanta yanzu ga yanda ake yi kaga gobe ba za ka yi irin shi ba to kaga ne dadin karatu kana tafiya kana gyara rayuwarka har ka bi ka caccanja ta gaba ɗaya ta sake ba irin waccan ta da ba Allah ya da kana cike da al'adu kana cike da bidiyoyi ka dawo kuma duk biyun ka sunna ko yawanci da shirke-shirke sai ka dawo tauhidi ba ka da matsala sai ka koma salin alun gaban ubangiji sai ka ka samu rahama Allah ya datar da mu shikenan sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين الله كغفرت ما لم الله كغفرت ما إياهم الله كغفرت منا Allah madaukakin sarki muna roƙon ka so saukar da ni'ima a ƙasashen musulmai Allah madaukakin sarki muna roƙon ka duk abin da zai zama da fitina a rayuwar mu da dukiyar mu da imanin mu da lafiyar mu ya ubangiji ka raba mu da shi Allah madaukakin sarki muna roƙon ka duk abin da zai zama to alkhairi a rayuwar mu da dukiyar mu da imanin mu da lafiyar mu Allah ka sada mu da shi Allah madaukakin sarki muna roƙon ka tsare musulunci da musulmai a duniya su ta faɗin duniya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما والسلام على المرسلين الحمد لله